الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تشجر في نقريد همسن دبير أشكر كراتمنا الموطى تإمام مالك بن أنس رضي الله عنه yau 29 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta dace da ranar 16 ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya yau ranar duban fari na watan jumadal thaniya wanda ya ga wata ya bugo ya sanar da ni na in gaya makamci kwamitin duban wata sun aiko da sanarwa yau duban fari insha Allah kuma akalla akwai za a samu wajen minti 35 bayan faduwar rana kafin watan ya fada bisa maganar masu lissafi to kuma a saboda akwai isasshen lokaci da zai yi wa abin duban wata farbi kifaya farbi kifaya idan aka haɗu ba a yi sai a yi laifi saboda haka wanda suka samu da Allah su duba eh, in sun gani su bugo waya su sanar <laughs> ba da sun gani duba zai hau su maya ke na'am za mu tashi babu mawaƙitin ihlal ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu mawaƙitin ihlal na'am imam malik yace babu mawaqitil ihlal Babu miqatainai ihrami al mawaqit jam'i ne na miqat al miqat masdari ne na waqata ka mawa'id da mi'ad wato shine ka sanya ma abu lokaci ke da yake banta da shi amma wadansu kuma suka ce ma'anarsa at-tahdid wata'ayin wato iyakancewa da ayyanawa wato to ana nufin wuraren da aka iyakance su ka aka ayyana su domin al-ihlal shi ko al-ihlal ma'anarsa raf'u sauti bil ihram raf'u sauti bit talbiyati inda al-ihram a ɗaukaka murya da yin da cewa labbaik Allahumma labbaik Allahumma hajjan yayin da mutum zai haji ko ce labbaik Allahumma umra a yi ta a bayyane wannan shi ne ihlal da haka ake shiga cikin hajji shi ne ihram to ma'anarsa wato mawaqitul sai ake ɗaukaka muryar sai ake ambata ake aka ba mu sunan ihramin da shi al-ihram shiga cikin ihrami shiga cikin wato ibadar wannan ta nusuk ibadar da zaka ta hajji ko umra mutum ana shigarta da ɗaukaka murya ne sai ake ce ma ɗaukaka muryar sai ake ce ma ihramin ɗaukaka muryar saboda ka addukul fil ihram sai ake kiransa al-ihlal ɗaukaka murya da yin talbiya to wannan shine ma'anar wannan shine ma'anar al-ihlal na'am قال حدثني يحيى عبيد الله يجي حدثني يحيى عن مالك دغ مالك ابن انس الامام عن نافع دقى نافع مولان عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم آياتي يهل أهل المدينة من ذي الحليفة متعنى مدينة في إهلالي في هرما دقى ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة متعنى شام في هرما دقى الجحفة wayo hillu ahalu najidin min ƙarnu mutanen najid su yi harama daga ƙarnu ƙarnun manajin ba ƙarnun sa'ali ba za mu bayani ba ƙwala abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya ce wa balaga ni an sallallahu alaihi wasallam ƙawai kuma ya riske ni na ji an ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ويهل أهل اليمن Yaman يلملم متى يمن في حرمة يلملم wannan hadisin ya zo amsa ne jawabi ne ga tambaya da aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin buhari cewa wani annar rajulan qama fil masjid wani mutum ya tashi ya miƙe a cikin masallaci fa'ala ya yace ya rasulullah aina ta'muruna an nuhil yace ya rasulullah daga ina kake umartan mu ni harama ni ihlali to sai faɗi wannan yuhillu saboda haka kaga wannan ma'ana umarni ne don shi yuhillu ɗinnan labari ne to labari yakan zo da ma'anar umarni kamar walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain iyaye mata suna shayar da ƴaƴayensu masu shan nono shekarar biyu wannan labari ne amma me fa'idar Allah ya ce gashi iyaye yara suna shayar da mata iyaye yara suna shayar da 'ya'yansu babu wata fa'ida illa cewa umarni saboda haka shi ne waɗansu suna cewa ma wannan wato isa matuƙa. abinda ya zo na umarni da sigar labari ya fi isa matuƙa bisa a umarnin kawai to wannan kuwa wani lokaci kuma labari idan ya zo jawabi ga tambayar sai a duba a sai a koma a ga tambayar ta ga tambayar a cikin tambayar an ce daga ina kake umartar mu da haka wani nuna kan cewa umarni ne tunda da ya ba da amsar da labari sai ya zama to labarin amsa ne ga abin da aka nemi yayi umarni da shi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da ahlul madina an fara da su saboda girmansu, kuma saboda matsayinsu, kuma saboda cewa shi ne miƙatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutanen madina suna yin harama daga zulhulaifa hulaifa haka ake kiran wajen zulhulaifa hulaifa al hulaifa jam'a wato tasgiri ne na halifa waɗansu irin bishiyoyi ne da suke da yawa a nan wajen wato wuri ne wanda yake kamar wadi gangare ne inda wadil aqiq ya kwararo ya haɗu da wato a gangaren da ake yi daga daga yammacin dutsen ayir akwai dutsen ayir wanda shine haddin haramin madina ta gefen kudu wani dutse mai kamar jaki ko kuma mai kamar ayari na jakuna haka dutsen yake shimfaɗaɗɗe mai tsawo haka to gangaransa yana da tsawo sosai ya haɗu da shi ne daga gabas daga kudu kuma da shi akwai albaida wani sarari mai girma to a inda albaida ɗin ta ɗago kuma wannan shi gangaren dutsen ayar ɗin ya zo to akwai anan kwarin wadil aqiq ne shi ko wadil aqiq wani wadi ne wato tafki ne a afwan ba tafki ba ruwa ne kamar na kogi da ya taho tun daga wato tun daga alfura da nisa yake daga hanyar madina daga hanyar makka ya taho har madina ya zagaye garin madina daga nan zulhulaifa sannan ya yamma sannan ya kai sannan ya arewa sannan ya sake gangarowa kuma ya gabas da ya ɗanyi gabas kaɗan sannan ya sake komawa ya arewa ya biyo ta kusa har wajen kusa da uhud yake kafin ya gangara ya je majma'ul asiyal inda ya haɗu da wadin ƙana to wannan wadin a nan shi ne ake ce ma zulhulaifa amma yanzu ana ce masa abiyar ali tsakaninsa da ƙwariyar garin madina kilomita takwas a yau kilomita takwas ne tsakaninsa da ƙwariyar garin madina to wannan yana cikin kwari kuma a wajensa ne ake da masallaci masjidu shajara masallacin da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wanda yanzu an gina masallaci babba wanda mutane suke yin ihrami da shi duk wanda ya je madina zai kunci harami daga daga a wannan masallacin zai yi sallah ya zama to babban masallaci da ɗan masallaci ne karami wadi ne mai albarka kamar yadda ya zo a hadisin buhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani laylata atin min rabbi fa salli fi hadha alwadi almubarak wa fi umratun fi hajja ya ce wani mai zuwa ya zo min daga ubangiji na shine mala'ika a cikin daren nan ya ce min ka yi sallah a wannan wadi mai albarka sannan ka ce umra a cikin hajji wato ya gaya masa ma da me zai yi ihlali gona ya ɗaya daga cikin hujjar masu fifita kirani kan sauran daga da umarnin allah ya yi kirani sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah ya yi kirani shi yasa kirani shi yasa marhabar Abu Hanifa shine ita tafi karfi dan Abu Hanifa shine yace kirani shine yafi falala Malik da Shafi'i suka ce ifradi Ahmad yace tamattu'i to na Abu Hanifa ya fi karfi wannan tsaye daga cikin shine wannan hadisi a shahid abin da tana kawo wannan hadisin dan ambata mana falalar wannan wajen da ake ce mazul ulaifa ya zo a cikin hadisi ingantacce an kira shi alwadil mubarak wadi mai albarka wuri ne mai albarka shi yasa mutum ya zo wajen ya sallah hatta masu shiga jirgin masu tafiya a jirgin sama masu tafiya a jirgin sama kusan aka hau sama din daga zarar jirgin ya zo daidai wajen zurfa yana gama hawa za a ce to ga ga ga ki harama yawanci abinda na kan ce ma mutane in sun tambaye ni fatawa shine idan kun yi idan mutum ya wanka a hotel ɗinka ya je zulhulaifa ya yi sallah raka'a biyu ko kuma ya sallar farilla sannan ya harama da hajjinsa ko umrarsa sannan ya tafi ɗaya ko da shi don ya samu albarkar wannan wajen don ya samu albarkar wannan wajen in yi ihrami a sama ya yi amma don dai ya samu wannan albarkar da annaba aka sallallahu alaihi wasallam aka ce masa kai sallah a wannan waje ne albarka shi ma dan ya samu wannan sai to wannan miqati shine yafi kowane kowane miqati tsawo tsakanin sa da makka kilomita a 400 da goma sha da kilomita 400 da goma sha shida tsakanin sa da makka tunda tsakanin makka da madina kilomita 424 to idan ka cire takwas kilomita takwas kaga kilomita 416 kenan shi yasa ma sukan ce masa ashara marahil tsakaninsa da makka kowace kun san marhala alisafin da marhala a tafiyar kilomita 40 ce marhala ɗaya kenan ita ce tafiyar wuni tafiyar dare da rana kuma marhala biyu ce tafiyar kilomita 80 tafiyar kilomita 80 shine marhalatan kamar tsakanin makka da jidda kamar tsakanin makka da usfan duk kilomita 80 ne masiratu yawmin wa laila da ake fada to masiratu yawmin wa laila ne kilomita 40 na'am to wannan shine fi tsawo an ce hikimar da Allah madaukakin sarki ya sanya miqatun laifa ya zamanto fi kowanne tsawo saboda shine miqatun annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zamanto aikin sa fi yawa don gwargwadon aikin gwargwadon ladan mutum gwargwadon yawan aikinsa domin wanda ya ɗauki harama daga zulhulaifa zuwa makka in ya yi tafiyar gaggawa sai ya yi tafiyar akalla kwana goma wannan kwana goma annab sallallahu alaihi wasallam ya yi daga madina zuwa makka kwana goma ya yi a hanya to kwana goma ya mutum yana cikin ikirami kwana goma mutum yana cikin ikirami sabanin wanda zai kwana ɗaya ko zai yan awoyi sai dai mu yanzu kawai yan awoyi ake amma ko yanzu ɗin nema, ai ko yanzu ɗin nema, ai kaga fi, a di fi tsawo tunda za ka yi alala a lalace, ka yi awa biyar a cikin mota kafin ka shigo makka amma jidda kuwa ko awa ɗaya ba za ka cika ba sassa to saboda haka kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad al-Muftar yake faɗa yace daga cikin hikimomin da aka sanya Dhul-Hulaifa shine miƙatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine mafi ni ya zamanto mafi nisan miƙati saboda a hada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalar aikin da yafi kowanne girma da falala a wajen Allah saboda tsawaita muddar ibada wa yuhillu ahlus sham mutanen sham a sham shine abinda abinda ya hada da Palestine da Urdun Jordan da Syria da su Turkey da su Lebanon duk nan sham ne ana ce mata sham saboda tana tana hagun makka hmm? idan ka kalli gabas a ka'aba to hagun makka ash'am makka shine sham hagunta yaminu makka shine yaman yasa aka ce makka yaman yaman saboda tana yaminul ka'aba tana yaminul ka'aba daman hannun daman ka'aba ita kuma sham tana hannun hagun ka'aba yasa aka ce mata sham amma kanka dauka hannun hagun ya maida ta koma baya la Allah ya kira ta al-ardul mubaraka wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha muka tsirar da shi da lutu ya zuwa ga kasar da muka yi mata albarka muka yi albarka a gare ta kuma Allah ya rantse da wajen wa tini wa zaitun wa turi sini duk a sham suke ardul atini wa zaitun kasar sham kenan da ita ce suke da ɓaure suke da azzaki to an ce a sham kenan shi yasa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a gushe ba akwai ɗa'ifa da suke tsaye a kan addini suna masu rinjaye a kansu har al'amarin Allah ya zo ya zo hadisin ya zo da riwaya wahun bi sham suna sham suna ƙasar sham to kuma shi yasa aka samu wato manya-manyan masu taimakon addini a cikin wannan ƙasa ya ce to mutanen sham za su yi ihrami minal juhfa daga gari da ake ce ma juhfa an ce masa juhfa a asalin sunan garin mahaya mahaya amma ake ce mata juhfa saboda an yi ruwa wa an yi ambaliyar ruwa da ya tafi da garin ai li'annahu wato ijhafa ijhafat ijhafatha a sai shi yasa aka ce mata juffa wato wadda ambaliyar ruwa ya tafi da gari yana nan gabas da rabia tsakaninsa da makka marhala 4 kilomita 160 yana nan har yanzu a garin babu shi amma an yi masallaci a wajen an yi masallaci a wajen a na miƙati kamar yadda aka yi a na hulaifa na sha zuwa wajen na ɗauki ihrami mun taɓa zuwa da ku halil ko mun ɗauki ihrami daga mutumin da yake so in yana son fita daga saɓani jidda miƙati ci ko ba miƙati ba shi kenan sai ya shiga mota daga jidda kilomita 140 tafiyar awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu sai je jufa ya je gaban ɗakuna nan ga ƙatan masallaci nan babu kowai a wajen sai masu shara da masu wanke wajen sai 'yan sanda ta san saudiya da aminci sai 'yan sanda ba za a bar wajen haka ba sai da 'yan sanda sai mutum ya yi sallar sai ya harama da wani shi ne miƙatin ahalusha wayo hillo ahalu najib mutanen najib najib ma'anarsa tudu ma'anarsa kenan shi ne wurin da yake gabas ɗin makka da yake ya yi tudu ya shiga cikin wato wurin abinda ya raba don dama wato ita maka a tihama take ita kuma najid a tudu take tihama gangare idan mutum shi ne abinda ya haɗa tun daga wajen su ƙasi har riyar har gabacin saudi arabia wajen su al'asa da damam da zaharan da sauransu to su ne mutanen najid su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna yin harama daga ƙarnu ƙarnu wani dutse ne a hanyar idan ka bar ta'if da kilomita 53 daga ta'if kafin ka zo makka da kilomita 80 a wajen yake shi ma an yi masallaci ƙarnu shi ma mun shi ma na taɓa yin ihrami da mun taɓa ihrami daga wajen mutum ya tuho in mutum ya tuho ta riyad ta hanyar riyad a wajen akwai masallaci sai a mutum sai harama daga nan wajen ana ce masa karnul manazi akwai karnul sa'ali wanda shine wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi ya ji Allah ya hore masa aljanu ya sarrafar da su suka zo har ya ji su wai sarrafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran Eh, to wannan karnus sa'alib ne ba karnun manazil ba shi karnus sa'alib kusa yake da mina dutse ne wanda yake kusa yake da afwan kusa yake da arafa shi ko karnul shi ko karnul manazil wanda yake na miqatin shi tsakaninsa da maka kilo 80 ne don kuka lura a a a na'am kilo 80 shi kuma jofa kilo 160 muka ce daga maka marhala ku to sai ibn umar ya ce kuma na ji an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa balar shi ne ma'anar balar na ji an faɗi shi bai san wanda ya bai ji ba daga annab sallallahu alaihi wasallam gaya masa ake kuma an gaya mu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam mutanen yaman za su harama daga yalamlam gari ne wanda haka ake ce masa yalamlam ko alamlam yana kudancin kudu da ka'aba kudu da makka kilomita tsakaninsa da makka kilomita 100 ya ana ce ma wajen as-sa'adiyya as-sa'adiyya ake ce ma wajen to amma da aka yi hanya ya zamanto hanyar bata biyo ta wajen ba sai ya zamanto mutane sun daina zuwa can ya lafin sa'adiyya ɗin suna ɗaukar harama sai suke ɗaukar ihrami daga inda ya kunnan doki shi muhadatinsa a nan aka yi saboda ya bauɗe daga hanya ya bauɗe daga hanya ba su karkata sun je shi sun dawo hanya ba saboda sauki da kuma malamai na zamani ba wanda ya ce musu haka ba ba dalili kowa shi ne abinda za mu gani na miƙaƙin mutanen kira to waɗannan su ne mawaƙi da abdullahi ibn umar ya kiyaye su mu karanta hadisi da yake binsa sannan mu ji sauran قال حدثني عن عبد قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار ني أوجنا وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار نعم قال وحدثني عن مالك كما زهيا يزن تام حديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أنه قال شواشياتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة مزع الله صلى الله عليه وسلم يا أمر شمتانا مدينة أن يهلوا من ذي الحليفة دسي هرما دق ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة كما يا أمر شمتانا شام سي هرما دق جحفة وأهل نجد من قرن ومتانا نجد سي هرما دق قرن قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتي amma haula istalat amma waɗannan abu waɗannan garuru waɗannan guda uku jihohi guda uku fa sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi naji su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ukhbirtu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala kuma an bani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlul ahlul yaman min yalamlam kuma mutanen yaman su harama daga yalamlam to wannan idan sahabi ya ce an bani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hujja ne ko ba hujja bane hujja ne bai faɗi isnadinsa ba bai faɗi isnadi ba ko kuma kun ce al-isnadu min ad-din al-isnadi yana daga addini dole in mutum zaka faɗi magana ka gaya maka ka faɗa wa ya gaya maka to shi bai faɗa ba cewa yayi an gaya mu wa ya gaya masa amma kuma kun ce hujja ne eh ya aminta da shi na'am a ah, wannan shi ne jawabar ba wai ya aminta da shi ba don uwansa sahabi shi ne zai gaya masa shi ne wannan shi ne amsa dalili shi ne wanda zai gaya masa sai sahabi ɗan uwansa kuma sahabi duk ko ba a san shi ba adali ne saboda aka ko bai faɗa ba tunda an san sahabi ne zai gaya masa saboda aka ba ma shakkar wasu ɗin me yasa muke so a gaya mana isnadi a cewa ya gaya maka eh? saboda eh, idan adali ne a karba in ba adali bane a ki karba ko to yayin da kasancewar wanda ya faɗa din ko ka san shi ko baka san shi ba adali ne kaga ba sai ka san kowa ne ne In dai ka san sahabi ne to wannan shi ake ce ya ake kiran irin wannan irin wannan irin wannan riwaya mursalus sahabi hmm. wannan shi ake ce mursalus sahabi wato hadisi mursal da sahabi ya ruwaito ma'ana mursal shine ya faɗa abu bai faɗi wanda ya gaya masa ba shine mursal ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan bai ba to wannan hujja ne wanda kawai suka saba daga cikin malamai a maganar su malamai ba su yadda da ita ba amma har akwai wanda suke nakalin ma ijma'i ne babu wanda ya saba cewa mursalus sahabi hujja ne wanda yake kuma haka yake saboda ba zai yi ba a ce sahabi ya zo ya ruwaito abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen tabi'i zai yi <laughs> zai yi ko da tabi'in nan kuwa muhadaram ne wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai shi ba ba zai karbi zancensa ba ba zai karbi zancensa ba sai dai ya ruwaito daga sahabi dan uwansa kuma wani al'adar sahabbai ne ba kome ne ba kowane abu ne ba suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin gaya musu ake kamar abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar dai hadisin sallolin nafila da ibnu umar din da ne namu sai sayyidina abdullahi ibnu umar ya ruwaito ya faɗi cewa annabi salawatul rawati yace yana sallah raka'a biyu bayan sallar isha da kafin sallar asuba yace lokaci ne da ba a shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwa ta hafsa ita ta bani labari ta gani ba komai ne suke ji daga annabta sallallahu alaihi wasallam ba da wani abin za su daga wajen wani sahabi ne to idan suka ambata daga annabta sallallahu alaihi wasallam sai an taba to kun ga a wannan hadisin Abdullahi ibn Umar yace amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni dan haka yin ihrami daga miƙati umarni ne ma'ana wajibi ne shi yasa malamai sun yi ittifaqi in ban da riwaya da aka rito daga waɗansu daga cikin tabi'ai wanda malamai ba su karɓe ta ba sun yi ittifaki cewa duk wanda bai yi ihrami daga miƙati ba ya bar yin ihrami daga miƙati ya bar wajibi sai ya yi yanka sai ya yanka kamar yadda yake zai yanka tamattu'i haka zai yi yanka na barin yin ihrami daga miƙati saboda ya bar wajibi dalilin abinda ya mai da shi wajibi shine amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni don ga wannan hadisin ya kunshi mawaqit guda nawa guda hudu ko dhulhulaifa aljuhfa da qarnul manazil da yalamlam abinda ya saura yanzu shine iraq to sai aka ruwaito a riwayar aisha da jabir a sai aka yi saɓani shi iraq annab sallallahu alaihi wasallam ya sa mata miƙati ko bai sa mata miƙati ba waɗansu suka ce annab sallallahu alaihi wasallam ba shi ya sa miƙatin mutanen iraq sai na umar ne ya sa miƙatin mutanen iraq saboda hadisi da ya zo cewa mutanen iraq sun zo wajen sayyidina umar suka ce inna karnan jaurun an tsariƙina ƙarni ya kauce hanyar mu jaur ya ya kauce hanyar mu sanya mana miƙaci. sai ya ce unzur ƙarnin qarnin amin tariqin ala ku duba ku ga ina ne ya kunnan doki da a akan hanyar ku sai suka ga za ta irqin ne sai ya sanya musu a wata riwayar shi sai na umar da kansa shi ne ya ce za ta irƙi shi ne ya yi kunnan doki da ƙarni ta wada ku ɗauke shi zaman tomi ƙatun ba su ya tambaya ba shi da kansa wanda ya nuna cewa sai na umar ya san geography ya san hanya ya san wurin da ya daidai wani ta buɗe baki ya ce sai na umar ya san geography <laughs> eh to ai mai geography geography sanin sanin ƙasa sanin duniya taswirar duniya da san hanya shi kansa ba da yace unzur hadwa jawrin min a hadwa karnin min uku ku duba wurin da ya kunnan doki da a akan hanyar wannan ya tabbata ya zo a hadith da a hadith din da Abdullahi ibn Abbas idan afwan a na namanta sahabin da ya rawaito hadithin wannan na wannan kissa da Sayyidina Umar waɗansu kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya miƙatin zulhulaifa eh, ya sanya miƙatin zati irqin ga mutanen iraq ya zo a hadithin jabir da hadithin aisha ummul mu'minin su suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya miƙatin mutanen iraq zati irq zati irqin shi warye ne shi ma a cikin najd yake an ce yana shine daidai inda ya raba najd da tihama akan hanya hanyar da mutane suke towa ta iraq kun san iraq abinda ake nufi da iraq ya hada da su kufa da basra da yanzu arewacin saudi arabia a irin wajen su wanda yake a arewa maso gabar na saudi arabia irin wajen su ha'in da su ar'ar waɗannan wuraren duk ana ganin su akan hanyar iraq suke to su miƙacin su za su irƙin ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya shi ya sanya musu miƙaci ɗaya daga cikin waɗanda suke cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya miƙacin ba sai suka ce ta yaya za a yi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya miƙaci ga mutanen Iraq bayan lokacin nan Iraq ba musulma ba ce ko aka suka ce eh to amma wannan zamiya ce ya aka yi sanya miƙacin sham bayan sham a lokacinsa ba musulma ba ce hmm? yaushe aka buɗe sham na'am zamanin sayidina umar a khilafar sayidina umar aka yi yarmouk aka buɗe sham saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin da abin da zai afku shi yasa a wannan hadisi wannan ya zama to raddi ga waɗansu malamai na zamanin nan da suke cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗi miƙatin tafiya ta bayan ƙasa ne bai faɗi miƙatin cikin ruwa ba saboda bai san cewar al'ummarsa za su a lokacin nan al'ummarsa ba sa zuwa ta ruwa saboda haka ya ta ƙasa duk suke tafiya amma miƙatin ruwa kuwa annab sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ya yi shi to wannan gafala ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi miƙacin da al'ummarsa ta kai ba a lokacin hmm? al'ummarsa ta kai ba kuma shi sha'anin ƙiyasi ba ya shigarsa idan kuka tsaya kuka duba in kuka tsaya kuka duba za ku ga miƙacin ƙarnul manazil marhala biyu kilomita 80 miƙatin yalamlam kilomita ɗari miƙacin jufa kilomita 160 miƙatin zulhulaifa kilomita 420 saboda haka ba da'ira ba ce in da'ira ce ka'aba tana santa a ce shi ne za ta zamanto cewar radius kenan ko sai ka ɗauki radius ka ce radius in kilomita 80 in ta shige ƙamnul manazil kaga wanda yake da wanda yake 100 ya fita wanda yake da sittin ya fita ballan wanda yake 420 saboda haka wacce wani zane ne zake wanda zai baka ka ce ga shi miƙatin nan ga ƙa'idar da aka bi na lissafi wajen sanya shi to waɗansu malamai sun yi ƙoƙari suka ce suka yi suka yi trapezium suka ɗauki ya lamlam suka ja zuwa a ƙarnin manazil sanar da ƙarnin manazil suka suka da ƙarnin manazil suka ja zuwa zulhulaifa daga zulhulaifa suka ja zuwa juhufa daga juhufa suka ja zuwa ya lamlam sau da ka sai wata wata farida wata taswira wani figa wanda yake ba za ka iya cewa menene shi ba to don haka wannan shine yasa ake rigima a kan jidda miƙaci ce ko ba miƙaci ba to a ƙa'idar da malamai suka bi wajen dubawa shine menene muhazar? da sai na umar ya ce ku ɗauki hazuwa ha min tsari hazuwa ƙarnin inda ya kunnan doki da ƙarni to idan ne ya kunnan doki a kan wanda ya to ta jidda ta ina ne ya kunnan doki da miƙati wanda miƙatin ne zai ɗauka jufa zai ɗauka ko ya lamlam in ya to ta jidda to ko jufa ya ɗauka ko ya lamlam abinda yake muhazati da shi yana cikin teku in za a ɗauki muhazati, da ma'anar cewar nisan miƙati ya zama to daidai nisan da daga makka tun da kaga nisan jufa daga makka kilomita 160 ne da kilomita 160 zai fada a cikin ruwa tunda jidda daga makka kilomita 80 ce in kuma aka ce za a dauki hazuwa ha shine ya lamlam za a dauki kilomita 100 kenan to shi ma dai kilomita 100 yana cikin yana cikin teku waɗansu kuma malamai suka ce a'a idan aka duba in aka yi in aka zana harita tsakanin ya lamlam da juhfa to wannan tsakanin ya lamlam da juhfa abinda duk ya fada akan wannan layin zai zama to miƙati to jidda za ta fada akan wannan layin in aka in aka tafsirin hadwaha akan wannan <laughs> saboda haka wajen fahimtar menene hadwaha anan sa malamai suke sabani shi yasa al-Sheikh Adnan Arur daga cikin malaman Sham sai tafi akan cewa jidda miƙati ce haka malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa shi ma haka yake haka malaman Tunis da waɗansu malaman sudan sai suka tafi akan cewa jidda miƙati ce amma taron malamai na duniya na majma'al fiqh islami abinda suka fitar da shi shine cewa jidda ta ke tare miƙati jidda ba miƙati ba ce abinda ya kunnan doki ga mutanen da suke zuwa na maghrib na yamma yana cikin abin shine muhadatul jufa tunda annabu sallallahu alaihi wasallam ya sanya miƙatin mutanen sham aljuhfa saboda haka a riwayar hadisin aisha ya sanya miƙatin ahlu sham da ahlu misr saboda mutanen masar in suka tashi zuwa ta cikin sinai suke biya sahara sina eh, inda tsuri sina yake wanda yake take cikin israel da egypt wanda israel ta ba masar ta wannan sahara ɗin suke shigowa idan suka shigo sai su toho ta wajen aqaba a cikin jordan wanda aqaba din tashar jirgin ruwa ce a bakin teku take kaga sun yi gabas maso arewa arewa maso gabas kenan to sannan idan suka je aqaba sai su gangaro sai su gangaro su yi kudu ita ce hanyar da kuke bi daga jordan ko ta nan wajen eh, daga eh, sai a biyo ta tabuk sai a biyo ta tabuk to maimakon ba lalle su shigo cikin madina ba in suka biyo ta tabuk sai su bi ta gefen baharul ahmar ta gefen baharul ahmar su to har ta wajen badar tunda badar yana kusa da baharul ahmar teku daga ta badar sannan sai su gangaro in suka zo rabiq sai su gabas sai su taho juffa sai su ihramin su daga tun su kenan kaga mutanen misra saboda wannan zagayen da suke su ma aka sa miƙatun su juffa to wannan ya nuna kan cewa wanda za su zo daga yamma kamar su morocco su abin nan su mu afirka kuma muka biyo wannan hanyar kaga shine miƙatin mu to sai aka ce miƙatin mu shine juffa tunda mu yan yamma ne kamar yadda misra suke yan yamma to muhadatin juffa in ba za mu zo juhufa mu ɗauki miƙati ba saboda in muka ce za mu zo juhufa mun ɗauki hanyar mu ta bauku Tunda ka taho daga jidda maimakon ka taho straight kai gaba zuwa makka sai kuma ka arewa arewan nan da za ka yi sai ka yi tafiya fiye da zuwanka maka sannan ka gangaro ka toto akwai mashaɗa kamar yadda mutanen iraq suka ce masai da na'umar in muka ce za mu bakar ya bauɗe hanyar mu sai mun yi gaba mun yi baya amma muka bi hanyar mu sambel to muna son hanyar mu ta zama to sambel to sai mu ɗauki menene ya yi daura da joffa ya yi kunnan doki da ita to sai sau'an nan sauran malamai suka ce a cikin ruwa wajen yake saura ka sun haddade shi sun ba mu dukkan masu ɗaukan mutane a jirgin ruwa da jirgin sama idan an zo daidai wajen za su ce to sauran minti goma mu zo mu haza tun jufa haka suke faɗa pilot haka suke faɗa ce sauran minti goma mu zo mu haza tun jufa ko ba ka ba su sai ka ga mutane wanda za su ɗauki harama daga nan wanda suka yi imani da wannan fatawar eh, kuma ita ce mu mazhabanmu eh, sai su je su so canza ihrami suna sanyawa ana zuwa daidai wajen sai su kabbara haka zani ma masu tuhowa daga irin su dubai su ma an aka zo daidai karnin manazi daidai karnin inda ya muhazaci da shi za su sana wata ran na yi alwala na shirya na sanya harami jira nake kawai a ce an zo karnin a ce labbaikan labbaikan har raka a biyun na yi Eh, ina zaune ina jira a ce mun zo wajen na ce labbai kallahu ma labbai aike kawai na ji ana sauka za a babu bacci ya ɗauki wani gasar mot jirgi yana ta na yin nan kama ana maka ra'a kama ana ana maka jijjiga ne sai bacci tsora ka eh kama ana maka eh. to wannan shi ne dai sabanin malaman zamani akan jidda akwai wanda suka ce duk saboda haka in kun fahimci dalilin rigimar su wajen fassarar muhazat menene muhazat juffa da kuma kaga babu nassi kenan saboda haka kaga da ba karamar rigima muke da mutane ba akan waɗanda suka ce jidda miƙaci ce gani muke kamar kamar kamar waɗansu fasika fasika ba alhali kuwa ga saɓani ne wanda yake yana da ƙarfi kuma babu nassi da suka sa bal fahimta ce suna ƙoƙarin fahimtar abinda sai na umar yayi ne radiyallahu anhu domin shi ne ya zamanto asali da ake ɗauka wajen a sanya hukunci ga jidda na abdullahi ibn abbas wannan hadisin mawaƙi. sahabbai hudu ne suka ruwaito shi malik ya kawo hadisin abdullahi ibn umar akwai hadisin abdullahi ibn abbas wanda bukhari da muslim sun kawo wanda shi ma ya ambaci waɗannan mawaƙi ɗin guda hudu amma su dukkaninsu ya ji daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin da Ibn umar da ya ji guda uku bai ji na hudun ba to kuma hadisin abdullahi ibn abbas ya ƙara wata fa'ida yace hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihi waɗannan miƙatai na mutanen waɗannan nahiyoyi ne da kuma duk wanda ya zo musu wanda ba daga wannan nahiyan ba kamar wanda ba ɗan madina ba idan ya je madina da sai ɗauki miƙatinsa daga zulhulaifa amma idan ya so tun da miƙatinsa yana gaban zulhulaifa idan ya so zai iya ɗaukan zai iya barin madina ya ɗauki miƙatinsa daga jufa amma idan ɗan riyad ne wanda ɗan najid ne miƙatinsa ƙarnu sai ya zo madina sai ya ki ɗaukan miƙaci daga ƙarno ya ce zai ɗauki miƙaci daga joffa domin malamai waɗansu malamai sun ce bai isa ya in yi haka ya ƙetare miƙaci sai ya yi yanka sai dai ya koma miƙacin ƙarnon manahu ya ɗauko daga can tun da shi joffa ba miƙacinsa ba ne amma tun da ya zo madina sai ya ɗauka daga nan to amma kuma waɗansu suka ce a'a ai an ce waliman ata alaihinna min gairi ahlihinna da ya zo juhufa ba ɗan juhufa ba ne amma ya zo saboda haka ya ɗauka daga nan ya yi. rigimar kawai in ya ƙetare miƙatinsa ya tafi wani miƙatin waɗansu ya sake ƙetare masa kuma babu wani miƙati a gabansa da zai iya ɗauka to wannan shi ne zai zama to ya ƙetare miƙati sai ya yi yanka mimma yace mimman hajji a wil umra ga wanda yake niyyar yin hajji ko umra wannan ya nuna kan cewa miƙati ana ɗaukan ihrami ga mai niyyar hajji ko umra amma wanda ya zo miƙati ba shi da niyyar hajji ko umra ba sai ya ɗauki miƙati to a nan kuma akwai matsala da suke zuwa wanda shi ma malamai sun kawo ta ibn abdulbar ya kawo a cikin istitka shi ne mutumin da ya ƙetare miƙatinsa ba shi da niyyar hajji ko umra bayan ya ƙetare miƙatinsa ya je ya yi harkokinsa abinda ya kai shi ya je ya yi sai ce kai ai ya kamata ne umra ina da sauran lokaci to ba sai ya koma miƙatinsa ba daga nan inda yake sai ya miƙatinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman ka faman kana duna zalika famin haythu ansha wanda yake a bayan waɗannan miƙatai to daga inda yake daga inda ya faru niyyar yin wannan ibadar daga nan zai zai harama saboda yanzu kamar mutum ne a irin ma'aikatan aikin hajji din nan ko ma'aikatan airline mutum ya je an kira su meeting a makka an kira su meeting a makka da madina yace to shi dai kawai zai je meeting ne kawai zai je dawo bai yi sa a cikin ransa zai yi umra ba zai je meeting ne kawai ana gama meeting sai ya ga akwai sauran lokaci akwai sauran lokaci sai ya ce dama ta samu bar ne umra to daga inda yake lokacin da ya niyyar cewa zai umran nan daga nan ce miƙatinsa ba sai ya koma nasa miƙatin ba amma yayin da za a tafi daga nan ya ce to za mu je mitin in an yi mitin kuma ne ya kura sai ya koma miƙatin tun da ya kulli niyyar tun a nan cewa zai yi ibada ta ga zama mutum mai man aradar hajji a wani kuma ya yi niyyar kuma Allah ya san abin da mutum ya koya a zuciya in sauƙi ne yake son ya shi ya rinka yaƙi da cewa a to ai an ce a yi min man aradar ni kuma yanzu ne na yi niyya Allah kuma ya san cewa tun farko kafin ya tafi daga gida ya ce zai yi umran ne hatta ahla makkata min makka an mutanen makka daga makka za su haram mutanen makka in za su yi umra daga makka za su sai dai saboda a hadithin aisha radiyallahu anha na cewar ta je tan'im ta ɗauko harama da za ta yi umra sai su fita daga cikin harami su je adinal hill wurin da yake mafi kusa da hillu hillu ne wajen harami sai su ɗauko harama Shi ne suke zuwa masallacin na na aisha don shi ya fi kusa an ce masa masjid aisha saboda daga nan ne ta yi harama don annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma abdurrahman dan uwanta yayi yace je da ita tan'im ta ɗauko harami da umra ta zo ta yi umra shi kuma zai jira su a hanya sannan su zo su same shi a makka aka tsare mutane suna jiran aisha ta zo kawai don ya daɗaɗa mata saboda ta ya za a yi kowa ya wuce da hajji da umra ne kuma da hajji kawai ya ce to ai ɗawafin da kika ya isan muke da hajji da umra wasu ita ne tana so ta yi yadda ya mata ya faranta mata ba ka ake so a rinka kyautata ma iyali amma muna an yi sai a ce ka mijin ta ce kama malaman nan an gaya mutu ba zan ta ce bayan kuma an ce hairukun khairukum li ahli haka aka ce to ba kawai shi ya tsaya ba ma aka tsayar da mutane ga baki daya kuma ga shi albarkata aka samu sunna shine yanzu mutanen makka idan mutum zai umra sai ya fita daga nan hillu ya ɗauko haram har aka samu sunan ma masallacin aka ce masa masjidu masjidu aisha eh, na'am قال وحدثني عن مالك kuma ubaidullah ya ce yahaya ya zanta mun an malik daga malik daga nafi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar ahalla min al-fur yayi yayi min al-fur ko min al-fur yayi harama daga al-fur ko al-fur bi sukunin ra ko al-fur bi dhammin ra amma yawanci yanzu amma yanzu sun bata kalmar fara ake ce masa wadi fara eh, fara da fataha suke mata. haka yanzu yake a cikin harshen amma har a kan hanya in ka gani aka suke sawa wadi fara eh, kura wadi fara eh, wadi ne a tsakanin kilomita 155 daga madina wajen yake to abdullahi ibn umar daga nan ya yi wato ya yi harama daga alfara to wannan malamai sun ɗauki fuska biyu wajen taujihin ta yi abdullahi bin umar ya yi harama daga alfara domin na farko dai shi ɗan madina ne fara ta ƙetare laifa. to ya aka yi ihrami da gina to shi suka taujihi biyu na farko abdullahi bin umar yana makka ne sai niyyar ya sake yin umra to sai ya tafi fara yankon ya zo waje wanda yake miƙaci mafi kusa da shi ya je hillu wanda ya fi kusa da shi shine masjid aisha ko je Rana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko umrarsa ta umrar rana bayan fatuhu makka sai ya tafi wuri mai nisa shine alfara ya tafi waje mai nisa dan ya ƙara ma kansa lada wannan taujihi na farko kenan taujihi na biyu shine ya tuho ba shi da niyyar yin hajji ko umra ya bar madina a hanya yana daidai alfara sai ya yi niyyar cewa ai zai yi hajji zai yi umra sau da aka sai ya zama tofa min haitu an sha kamar da muka ambata sai ya zama nan ne a taujihi na farko kaga ya nuna cewar kenan ya yi ɗauki harama daga miƙaci eh, wato daga waje wanda yake da nesa daga miƙatinsa tunda miƙacinsa kamata ya zama to adnal hil hillu da yafi kusa da makka shine ko masallacin aisha ko hudaybiya ko ji'ir rana ko dai ɗaya daga yanzu suna nan sun kewaye makka da haddin duk iyakar haddin haram a dukkan hanyoyin da ake shiga maka sun yi allo da yake nuna nan ne iyakar haram to wajen nan shine miƙatin wanda yake cikin makka to kasancewar ya je alfura ya ɗauko harama daga nan ya nuna ya ihrami daga waje da ya fi nisa daga miƙaƙi to ne hukuncin wanda ya yi ihrami kafin ya zo miƙaƙi wanda ya yi ihrami kafin ya zo miƙaƙi imam malik ce ya ce makaruhi ne saboda annab sallallahu alaihi wasallam ya iyakance su ba annab sallallahu alaihi wasallam ya iyakance su amma an ruwaito daga sahabbai waɗanda suka yi ihrami kafin miƙati sai dina ali ya ce kai hajji da umra daga gidanka shi ne ya fi wa atimul hajji wal umra cika hajji da umra shi ne kai ihrami da hajji da umra daga cikin minduwai duwai rafi ahli daga gidan iyalanka kuma abdullahi bin mas'ud ya yi harama daga basu a ya yi harama daga abdullahi ibn mas'ud yayi harama daga daga basra ne afwan ibn abbas ne aka ruwaito yayi harama daga basra abdullahi ibn mas'ud shi ma an fada daga inda ya harama abdullahi ibn umar yayi harama daga baitul maqdis daga baitul maqdis shekarar da aka yi sulhu da aka yi da aka yi za a hadu a sulhu tsakanin mutanen sham da mutanen iraq lokacin da aka yaƙi na siffin tsakanin sayyidina ali da muawiya da amur bin al da abu musal ashari suka haɗu a domatul jandal dumatul jandal yanzu tana cikin tana jordan a dumatul jandal inda aka ce za a yi sulhu ba a yi sulhu ba shi yasa duk labarin da ake cewa an cire sayyidina ali eh, amur bin al ya shi ma ya yi haka sannan ya ce shi kuma ya sa awuya ake nuno kan cewa kamar ha'inci ne na amurbin duk ƙarya ne yau yau na da ƙara samun wannan fa'idar ibn abdulbar ya yi nassi cewa yayin da aka zo amurbin al'az da abu musal ash'ari suka kasa haɗa kai suka kasa cimma yarjejeniya a kan wannan to da suka tafi kowa ya kama gabansa shi abu musal ash'ari ya tafi makka amurbin al'az ya koma sham mutanen iraq suka tafi iraq abdullahi ibn umar da yake ya halarci abin sai ya tafi baitul maqdis ya dauko yayi ihramin yayi ihramin umra daga baitul maqdis yayi ihramin umra daga baitul maqdis haka ibn abdul bar ya ambata a cikin istidkar Ya yasa wannan na rubuta shi cewa fa'ida ce dan nayi ta bincike akan wannan qadiyar dan malamai ba su fito sarahatan su fada ba in banda malamai da suka yi suka akan wannan sai irin zahabi ya yi ishara a cikin tarihin islam falam yattafiqu ala shay' amma babu wanda yake sarihi kamar wannan kun ga maganar ibn abdulbar ga tanan ma na rubuta ta ƙala abu umar ahrama ibn umar min baitul maqdis amal hakamaini abdullahi ibn umar yayi harama daga baitul maqdis a shekarar da aka yi sulhu wa zalika bi annahu shahida tahkim bi daumatil saboda ya halarci wannan sulhun a daumatil jandal فلما افترق عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري من غير اتفاق yayin da amru bin da abu musa al-ashari suka rabu ba tare da haduwa ba na hada ila baitul maqdis thumma ahrama min sai ya tafi baitul maqdis ya harama ne wannan fa'ida ce ku rike ta din lokacin a cikin a cikin darasin da na rayuwar sayyidina ali mubarak ina jin na ka kawo irin hujjoji da malamai suka an babu wani absarihi da suka faɗa duk an ɗauka kan cewa an yi sulhun ne ba abin da aka cimma stalemate aka koma eh aka ce eh duk ƙarya ne duk labaran shi'a ne aka nuna abu musa ashari wani dolo ta za a yi mutumin da yake a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana fatawa yana cikin kaɗan sahabbai shida da suke yin fatawa sannan ka ce masa dole wanda sayyidina umar ya tura shi zaman to gwamna a iraq ga sayyidina umar yadda yake sannan ka ce wanda bai san siyasa bane zai tura shi ai ba alaran mai tura shi ba ba kawai je karantar da alkur'ani ba ne kama yadda ya tura shi basra yana karantar da alkur'ani amma ya tura shi ko a basra shi ne gwamna kuma shi ne shi ya sa ma da yake karantar da alkur'ani sayyidina umar ya ce masa naji an ce kana karantar da alkur'ani yaya kake yace in mun yi sallar asuba zan tsaya na bulayi kowa sai ya karanta aya goma ya haddace ta yace wannan shine zato na gare ta yana gwamna saboda haka ba ya tura shi bane kawai a arramma shi arrammancin da ya rinka yi ibo zafin ilaihi ne <laughs> eh, amma asalin abin da je mulki ya mulki saboda haka amma sai a nuna shi wai akan cewa kamar wani wanda bai san siyasa bane amma amr bin al-as shi kuwa makiri ne eh, ya san siyasa wai sai suka ce abu musa al-ash'ari sai amr bin al-as sai ce abu musa al-ash'ari yayi magana shi kuma abu musa al-ash'ari da zai magana ibnu abbas ya hana shi yace karkai ka kyala amr yayi magana Ya ce domin in kai magana ni ban amince da amr ba sai maka makirci sai abu musa al-ash'ari wai sai ya tashi ya ce. to mun yi shawara mun ga babu abin da ya fi a cikin wannan al'amari illa mu cire ali abi talib mu cire muawiya sannan al'amarin ya zamanto shura tsakanin musulmi sai a zaɓu wanda zai zamanto khalifa sai amur bin al'az ya to kun ji abin da na ya ya cire sahibinsa to ni kuma na tabbatar da sahibina ni kuma na tabbatar da sahibi na wato ya cire ya cire na ali ya ce ni kuma nawa ya hau shine wai aka ce abdullahi ibn abbas na ga ya maka bakiri ne da ka kyale ni da shi da ka kyale ni da shi duk shi, ce sa abin da ake kake da ka gani za a sa a dauki sahabbai yanzu amur bin al-as sahabi ne ta za a rinka masa wannan a ce ya yi ga abin da ake yarjejeniya ake sannan kuma ya zo ya saba ya warware suka ce a yi dama maki yi ba sa jin tsoron Allah su gaya mu irin waɗannan mutanen haka don in su ne a duniyar haka za su in su ya ga saboda haka haka suke tsammanin habban ma za su <laughs> na mun gama haddi mun gama babin ma mu karasa wala haddasa ni amalik kuma ya ya ce kuma ubaidullah ya ce ya ya zanta min daga malik an istiqati inda an istiqati indahu daga wajen amintacce a wajensa an ce nafi'u ne an abdullah ibn umar cewa abdullah ibn umar ahalla min min iliya min iliya yayi harama daga iliya sunan baitul maqdis daga cikin sunayen baitul maqdis iliya na'am ai baitul maqdis bil eh, yana daga cikin sunayenta na'am qala hadathani an malik kuma ubaidullah ya zanta mun daga malik annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi cewa an gaya masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahalla min al-ji'rana yayi yayi harama daga ji'rana da umra da umra wannan a shekara a shekarar fatuhu makka kenan shekara ta takwas bayan hijira cikin zulqa'ida hmm. bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka cikin a mazala sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka cikin ramadan shekarar fatu makka to yana makka hayye kwana wajen ashirin yana kaso sannan yana shirin fita zuwa ga hawazin to shi yasa bai san iya kwanakin da zai yi ba to shi yasa wannan ba hujja bane na cewa idan za ka yi kwana 20 a waje shine za ka yi kasar kamar yadda hanafiya suka dauka daga wannan hadisi tunda yana shirin fita yana shirin yana tara makamai ne da shirya rundoni yadda za a je a yaƙi hawazi don haka bai san iya kwanakin da zai to duk wanda ya zauna a waje ya yi irin wannan zaman bai san iya kwanakin da zai yi ba to shi ma zai yi kasar amma ba hujja bane cewa kwana ashirin shine hajji in ka wuce haka shine za ka zama kuma yadda hanafiya suka to ya yi kwana ashirin daga nan sai ya fita zuwa ta'if bayan ya je ta'if an yi yaƙin hunain an samu nasara a kan hawazin an zo an raba ganimar hunain sannan sai ya zo sai ya toho daga ta'if ya zo ji'irana ji'irana tana nan a wato arewa afwan a gabas ta hanyar madina daga makka a nan wajen rana take ba ita ce adinal hillu ba amma ita ma haddin harami ne haddi ce ta harami kamar yadda hudaybiya take haddin harami kamar yadda nan masallacin aisha radiyallahu haye yake haddin harami haka ma rana to daga nan yayin harama ita ce ake ce mata umratul rana haka akan ce mata umratul rana dan dama umra annab sallallahu alaihi wasallam guda uku ne da umra da umratul qada umratul qadiyya da umratul ji'ir ita ce ta shekara ta bakwai bayan hijira ta bakwai ne ta hudaybiya ai bai ba shine wanda yazo akai sulhu cewa shekara mai zuwa zai zo yi shine yazo yayi umratul qaba ko umratul qadiyya sai umral rana a shekara ta takwas bayan hijira sai kuma umrar da ya tare da hajjinsa sai umrar da ya yi tare da hajjinsa sallallahu alaihi wasallam na'am ya yi kuma wannan ihrami lafazin hadisin a wajen nasa'i ya yi shi kharaja min aljirrana lailatan fa nazartu ila za'rihi annahu sabikatu fidda ya fita daga jirrana da daddare sai na duba bayansa kai ka ce wato a sabika a ba a me ake ce ma ya ake ce ma sabika ne a kusan yadda ake yin dinari da azurfa a yi su a alluna haka ba ba haka kamar haka za a narka kamar haka za a hada su to dogon kamar inda ake yin kwalin kun san irin yadda abin da ɗan alawa take nan mai tsawo haka to ana yin gwal a haka to azurfa ma ana yin fati ce bayansa saboda karnin bayansa kai ka ce azurfa ce eh, fa a tamara ya umra wa asbaha biha kaba'i yawayi gari a cikin a cikin makka kamar anan ya kwana wato da dare ya umra kenan shine fa'idar wannan riwayar ta nasa'i sallallahu alaihi wasallam lafazin tirmidhi kharaja anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-ji'rana ya fita daga ji'rana laylan mu'tamiran da daddare yana mai umra fa dakhala makkah layla ya shiga makka da daddare dan wajen ba nisa gare shi ba ji'rana din faqada umratahu sai yayi umrarsa thumma kharaja min laylatihi sannan ya fita daga cikin daren ya fita daga makka fa asbaha bil ji'rana kaba'i sai wayi gari a ji'rana kamar ya kwana a ji'rana rana falamma zalati shamsu min al-ghad yayin da gari ya waye zawali yayi a kashi gari kharaja fi batni sarifa sai ya fita a batni sarifa wato cikin sarifa shine wanda ake wajen da ake ce mai yanzu na wariya hatta jama'a tariq tariqa jam'in bi batni sarifa har ya haɗu da har ya hadu da inda wato hanya tariqa jam'in hanyar da take zuwa daga jam' shine muzdalifa bi batni sarifa a kwarin sarifa fa min zalika dhalika hafiyat umratuhu ala an saboda wannan ne umararsa ta buya ga mutane waɗansu ba san yayi umrar ba qala tirmidhi hasanun gharib na'am قال ابن عبد البر حديثه صحيح حديثي صحيح نعم شكنا تو الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم ارزق علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك akwai wata yarinya baiwar Allah ana shirin yi mata aure an dauke ta an raba ta da iyalinta irin masu dauke mutane din babu wani labari a gare ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kwato ta ya dawo da ita zuwa wajen iyalanta ya tsare ta a duk inda take kare ta da kariyarsa ya tsare ta da tsarinta Allah ya amintar da mu ya amintar da iyalan mu da mu da kuma garin mu baki daya Allah ya mana maganin sharrin masu sharri wanda suke nema su kawo tashin hankali da tashin hankali da sace-sacen dukiya da sace-sacen mutane a cikin wannan al'umma tamu Allah kai mana maganin su Allah ka kawar da wannan da sharrin su daga wannan al'umma tamu Allah ka bada nasara a kansu Allah ka da nasara a kansu Allah ka sanya da'ira a kansu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin